بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan walaha ta lahadi ta kuma goma sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta 1436 kuma daidai da biyar ga watan bakwai a shekara ta 2015 miladiya za mu ɗora ne a inda muka tsaya mana wani shine mu na shida a inda a ajiya asabar muka gabatar darasi na biyar akan abin da ya shafi a tafsirin maudu'i tafsirin da muke zaben waɗansu ayoyi a cikin sura sai a yi tafsirin su a yi bayanin su cikin taimakon allah maɗaukin sarki a darasin mu na biyar na jiya mun yi magana ne akan faɗin allah ta'ala ala barra an tuwallu wujuhak mun qibal al mashriqi wal maghrib walakin al barra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dhil qurba wal yatama wal masakin wa bana as-sabili was sa'ilina fi riqab wa kamar salatu atas zakata walmufu na biyan hadi muzica ahdu wasu abirina filbasai wa bora’i waxinan bas ula kan ladina sadako ko ula ka humna mutuku. ma'ana aya ta ɗari da kenan a cikin soratulbaƙa har yanzu da izinin allah ta'ala dai je manan cikin wannan tsoratidin mana manan cikin soratulbaƙa kuma a yau zamu fara karatu ne daga aya ta ɗari da casa'in da shida. zuwa ta uku daga aya ta shida zuwa aya ta ɗari da uku ma'ana daga fadin Allah ta'ala wa atimul hajj wal umrata lillah fa in usirtum fa mastasar min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahalla fa man kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fa bidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب هرزوا فدن الله تعالى واذكروا الله في أيام مع واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلم أنكم إليه تشرون ودنا آيوي سوني بإذن الله تعالى آيوي نظام كرنتا أولنا الزمان نيو درسي نشدا وتكيل هري كيمو درسينا bakwai وتكيل ما هري زمشيني akan abin da ya shafi rufe karatunmu na wannan shekara jerin gwanon waɗannan ayoyi da za mu karanta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ya mana muwafaka kafin mu fara karatu za mu ta tambayoyi kamar haka tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ta ce tambayar ta anan wata mata ba ta damu da azumi ba har ta yi aure menene hukuncinta tana tambaya akan mata 'yan mata da ba sa damuwa da yin azumi wani lokacin ma za ka ga ba wai yin azumi ba gaba ɗaya ibada ma ba su samu da ita ba har sai sun yi aure sun ɗauka aure shine ma'auni na hawan shari'a in tana da aure tana da hukunce-hukunce in ba ta da aure hukunce-hukunce ba su haukanta ba wannan za ki ga ba wai dan tana budurwa ba har wacce ma ta yi aure din sai auren daga baya zo ya rabu ko mijin ya rasu ko kuma aka rabu ta hanyar saki sai ki ga ba ta yi ma addini rikon daidai wai har sai ta yi aure a kowace ake mata fada ta ce a ita ba mata aure ba ce kuma bai har ta yi 'ya'ya a wani gidan fa kuna jina da kyau ko saboda haka wannan mata da bata damu da yin azumi ba har sai da ta aure za ta lissafa adadin azumin da ta sha daga bayan al'adata ta farko a rayuwata don shine lokacin da balaga ta zo mata ko kuma lokacin da ta yi mafarki daga dai lokacin da ɗaya daga cikin alamun balaga suka bayyana a gare ta ko gashin mara mai kauri daga wannan lokaci to za ta lissafa adadin azumin da ta sha sai ta rama ɗaya kenan sannan na biyu waɗanda ina nufin wanda ta sha lokacin da ta yi al'ada kenan da ba ta rama ba sai ta rama amma adadin azumin da ta yi ganganci ba ta sha ba ko don za su je tashe ɗaya kenan ko kuma don ana biki a gidansu mamanta ta haihu ko kishiyar mamanta ta haihu ana suna a gidan saboda haka za ta ajiye azumi ko saboda za su yi tafiya to haka in za su tafiya ne ta ajiye azumi wannan za ta rama ne amma kawai don ana suna a gidansu za ta ajiye azumi ko don jiya ta sha wahala za ta ajiye azumi yanzu bayan ramuwa akwai alamun ka fara a kanta tsoraka sai a kiyaye ko iyaye ku ta tsaye ba wanda ya ce wasu yarinya ta yi aure sannan hukunci ya hau kanta wannan ta ce assalamu alaikum malam allah ya taimake ka ya sa amin allah ya taimake mu baki da ta ce menene hukuncin mutumin da idan an ba shi abu baya godiya wana ce na da kyau tambayar ta menene hukuncin mutumin da idan an ba shi wani abu baya godiya bai kyauta ba kuma bai bi karantawar musulunci ba wana ce na da kyau ko bai kyauta ba bai bi karantawar musulunci ba karantawar musulunci shine kai da aka ba ka yi godiya kai da ka bayar karka nemi ma godiya ina son mu lura da kyau rashin gane dhabitin rashin gane matsalar shi yasa ko shi yasa shi wani yake ganin kamar ikhlasi yake yi a ba shi abu ya yin godiya wannan ba ikhlasi bane wannan jina da kyau ko a ya isa haka ya isa haka ya isa haka ba ikhlasi bane wannan ikhlasi shine idan aka baka kai godiya Allah ya saka da alkhairi wannan shine abin da ake magana shi kuma wanda aka ba ba a ce ya nemi a mai godiyar ba in aka yi mai godiya kuma madalla to shi wanda aka bashi sai ya ɗauki hukuncin wanda ya bashi wanda ya bashi bai nemi godiya ba a ce da shi ya nemi godiya ba shi kuma sai ya ƙi yin godiya yake ganin kamar addini yake yi ba haka yake ba ba haka abin yake ba irin wannan matsalar irin ta wani yake kafa hujja da ita ta wa amma sa'ila falatan har wani maka karanta jiya sa'ilina da wanda yi tambaya ku lura da kyau ana zaburar da kai ka bayar ga wanda ba shi da shi kuna shi na da kyau kai ka bayar ga wanda ba shi da shi mun karanta ayar jiya wa atal mal ala hubbihi zabil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili wasa'ilina sa'ilina wa fir duka bayar amma an ce ga falala ta zabil qurba a ce ke da kike malama ko da ke da kake mai kudi ga falalar danginka kuna jina da ke ko ko kuma shi da aka ce ka ba wa sa'ilin da wani itan baya ka ji an ce ga falala wanda iro ko babu balle har mutum ya kafa hujja ya ce to ai an ce wa amma sa'ila fala tanhar wai da ita yake hana mutane yake hana yake cewa kada ya za a yi mutane a hana su yin bara bayan Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar ina fata ku bai ci wani da ke asail mai tambaya tambaya ta ilimi karka daka mai tsawa kina malama sai aka ce malama mai hukuncin kaza kar karki daka mata tsawa sai ki bata hakuri ki ce yanzu kina wani hali ki bari minti kaza ta kira ki a waya ko ta zo ta same ki a gida domin ka'ida kai da zaka bada amsa ana bukatar ka natsu ka saurari tambaya sai ka bada amsa kuna jina da ke ko kenan ayar ba wai tana nuna kawai mai roƙo kaɗai ba mai tambaya kan ilimi kar ka daka mai tsawa bi shi a hankali ka fahimci tambayar shi ka bashi amsa to koma dai mai roƙo ne an ce gargada ka mai tsawa in ba in kana da shi gaba shi in ba ka da shi Allah ya cishe mu kuna shi na da kyau to anan sai aka yabi mai roƙo kenan balle shi da yake cewa haka fa ai shi ba sa bara fa tafka tafkan motoci suke shiga da makarantu na kuɗi na alfarma da in kana jin karatun qur'anin su ta tajwidi tan tagare tajwidi kake ji ina fatan kun ci wannan da kyau ko to saboda haka ai ma juna adalci ayoyin da za mu karanta a wannan darasi su ne ayoyi ne daga cikin suratu albakara da suke magana akan abin da ya shafi aikin hajji shi aikin hajji abu na farko dai shi shike ne daga cikin shika-shika addinin musulunci wannan ya ishi aikin hajji falala a ce shi shi shike ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci ba wai daga cikin wajibabbin musulunci yake ba ku lura da kyau a'a shi yana cikin turaku da suka da suka rike addinin musulunci kamar yadda yake hadisin jibril fa akhbarni an al-islam ka bani labarin menene musulunci sai ce al-islam an tashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ɗaya kenan wa tuqima as biyu kenan wa tu'ti zaka uku kenan wata suma ramadan hudu kenan wata hujjul baita biyar kenan kai aikin hajji in istata'ta ilayhi sabila in ka samu iko kai aiki haji in ka samu iko ina ba ta mun fahimci wannan da kyau to kenan ashe kasancewar aikin hajji ko kasancewar wani hukunci yana cikin shika-shikan musulunci wannan ya nuna maka falalarsa ko da ba a karanta maka wata aya ba ko da ba a karanta miki wani hadisi ba wannan kawai ya ishi aiki hajji ya zama falala yana daga cikin shika-shikan addinin musulunci hadisi ya tabbata daga abu huraira uban manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a garshe yake cewa man hajja lillah falam yarfuf su yafsuq raja'a ka yomi waladatu ummu man hajja lillah duk wanda ya aikin haji domin allah ku lura da kyau man hajja lillah wa atimmul hajja wal umrata lillah ku lura da kyau wa atimmul hajja wal umrata lillah Allah akbar dubu wannan aiki shine zaki ga ana aka kawo lillah da aka kawo aikin abin nan azumi sai aka ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sai ba a bayyanar da lillah din a fili ba waqi salata wa atuz zaka ba kidan ce lillah ba sai je wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din amma aikin hajji sai a kawo shi wa atimul hajja wal umrata lillah batun a ce maki hajiya ko a ce maka alhaji ko eh, ku gaya mata bata san naje bane wa an kira ta da sunanta gaya a sanar da ita bata san naje bane ko kuma tana zuwa abu na farko da za ta bayan ta sauka kasa mai tsarki shine ina ake sa haƙori ina fata mun fahimci wannan da ke ko sannan wasu duk wasu sun dauki zuwa ake haji yawon bude ido ne siyaha suka dauka suka dauke shi tourism suka dauke shi yawon bude ido ne saboda kamar da zai je turai ya je jamus ya je england ya je dai ina ne ya je ina ya je america haka shi ya dauki zuwa ƙasa mai tsarki to kin ga wannan ba hajji ba hajijiya yi to Allah ta'ala ya raba mu da hajijiya abin da ake so a yi shine a yi aiki hajji domin Allah ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man dik mace ko namiji ka man ma tufidani ma'an kullal umumi ya ya fasma'a man hajja duk wanda ya ake hajji domin Allah ku lura falamiyar fuf bai yi arrafafu ba arrafafu abdullahi bin abbas ya ce shi ne ubangiji subhanahu wata'ala yana kinaya ga jima'i a cikin ƙur'ani yana kiran shi da mubashara wala na wa antum akifuna fil masajid yana kiran shi da mulamasa min kabali an ta tamassuhunna ko kuma abin nan aula mastumun nisaa saboda haka da aula mastumun nisaa da arrafafu bi kenan da ah, almubashara duk jima'i ake nufi zajjaj daga cikin fitattun malaman loga yake cewa idan aka ce arrafafu dukkan wata magana ce da ba ta kasancewa sai tsakanin miji da mata maganganu da suke kasancewa tsakanin miji da mata irin waɗannan maganganu su ake kira arrafafu to kenan man hajja lillah duk wanda ya ake haji domin Allah kun ga an sami ikhlasi kenan abu na biyu falam yarfuf bai yi arrafafu ba bai je kuma yana maganganun da suke ba na daidai ba a uzbillah haka zaki ga alhazai a gidan tuwutu gidan alhazai tukare sun kawo musu abinci inda ake sai da tuwo ke ga maganganun da ike yi da macen da take zaman kanta a ciki ko ba aikin hajji ike yi ba ko alfarmar garin kawai ta ishe shi ya hana ko ba alfarmar ko alfarmar yana musulmi kawai ta ishe shi ya hana ta hana shi wannan su kuma ji suna cewa mutum nawa kika bata ma aikin hajji ko mutum nawa ta bata ma aikin hajji a shi kenan zaki ga da yawa mutane suna zuwa jiya suke yi duk wanda ya aiki hajji bai yi arrafafu ba saboda ko da ta je da mijinta ko da ya je da matarsa muddin suna cikin kayan ihrami to ya samu katan abin nan yake da suna katan makwado ya rufe bakinsa wannan shine zaman lafiya idan aka kammala aiki hajji kuma shikenan to wannan fa matar shi kenan to ina ga wanda kuma ba matar shi ba a ka sai a kiyaye dan abin da yasa sakamakon abin da Annabi ya faɗa yana tasiri a farkon hadisin kun ga abu na farko sallallahu ya ce man hajja lillah duk wanda ya aiki haji domin Allah shar'i ne kenan na daya na biyu falam yarfus bai yi arrafasu ba biyu kenan wanda fa da matar shi ake magana balle kuma yi da matar wani na uku walam yafsuk bai fasikanci ba su ne aikata zunubai kuma da ba a su ba aikata zunubai ya sace wayar wancan ya ɗauke takalmin wancan wacce ta so bulawus ta so kayayyaki ya kwashe ya hada da nashi kun ci wannan da kyau ko ya ji sun hau tasi eh, da suka je sai kuma suka ta rikici da mai mota din ya san cewar riyal goma suka yi amma da aka je gida sai ya dauko riyal biyar ya bashi ya ce yan riyal biyar suka yi dinga ya ce shi bai ji larabci ba an raba su kenan alfusuk kenan a ta rikici da shi za mu zo mu karanta wala jidal babu jidali to kun ga bai yi alfusuk ba manhaja lillah duk wanda ya aiki hajji domin Allah daya falam yarfus biyu walam yafsuk uku raja'a ka yomi waladatu ummuhu wannan ya dawo kamar ranar da gyatuma shi ta haife shi Kun san ranar da mutum aka haife shi a wannan ranar ba shi da ɗigo na zunubi ko kankani ko kankani bai da wani ɗigo na zunubi to duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa to kun ji sakamakon aiki hajjinsa ina fata mun fahimci wannan da kyau ya yi aikin hajji domin Allah amma ya taɓa waɗannan abubuwan da aka faɗa ya yi aikin hajji amma bai samu wannan falalar ba ya eh mana nan bai cika rules and regulation ɗin hadisin ba e aikin hajji ya sauke amma falalar hadisin a'a bai samu ba ku fahimci da kyau kamar yadda muke magana duk matar da ta je ko duk mutumin da ya je wurin boka ya faɗa mishi magana ya ce kai bai yadda da abin da bokan ya faɗa ba sallar shi ta kwana arba'in ba za a karɓa ba amma dole yi ya sauke wajibi ladan su kuma ba shi da su ina son ku lura da kyau saboda haka Allah ta'ala ya tsare mu aikin hajji ba karamin aiki bane aikin hajji ba shi da wasa abin nan ba shi da wasa ake kiran shi in ji aliyu aqilu aikin hajji ba karamin ibada bace muna fatan muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya sa muna cikin maniyatan wannan shekara Allah ta'ala ya sa waɗanda suka yi Allah ta'ala ya sa su maimaita waɗanda ba su yi ba Allah ta'ala ya sa su yi a kan tsoron Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aiki hajji yana da daɗi wai da wanda ije yi da wanda bai je ba wowa ya fi ɗokin yi eh wanda ya je shi yana faɗa ne da baki amma wanda bai je ba ya daskar abin ne a zuci ta inda inda zai harar da shi eh, eh kowa yana faɗan nashi ne eh shi wanda bai je ba ya ban nashi a zuci ne saboda babu wanda zai faɗawa wana jina da kyau ko muna roƙon Allah dukkan maniyyatanmu Allah ta'ala ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya in na ce maniyyatanmu al'umman musulmi baki daya ba wai kasanci ba ba wai mu ce maniyyatanmu na Najeriya kadai ba a dukkan wani mutum musulmi da ya kudurci niyya aikin hajji Allah ta'ala ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya kuma Allah ta'ala ya sai yayi al-maqbul yayi al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna shi aikin hajji al-mabrur kulura al-hajju almabaruru almabaruru sifa ce ta alhajju yatba'u fil i'rabi asma'un uwal na'atun wa tawkidun wa atafun wa badal saboda haka alhajju mubtada ne almabaruru sifa ce ta hajjin ki lura da kyau kar kullum mu dauki laysa lahu jazaa'un illa aljanna kuma yace wani ba tare da mun cika sharadin ba mun kawo sharadin ba sharadin shine ya zama almabarur kuma ya zama almabarur shine ya zama an yi shi domin Allah ɗaya kenan sannan ya zama babu arrafasu biyu kenan sannan ya zama babu alfusuku uku kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi faɗa wannan hadisi na bukhari da muslim alhajjul mabrur tsabtataccen aikin hajji tataccen aikin hajji wannan laisa lahu jazaa'un illa aljanna ba shi da wani sakamako sai aljanna al'amari mai ban takaici al'amarin ubangiji al'amarin ubangiji yana ba da tsoro allah mai girma ne wani mutum ne a nan ƙasar tankiya ta shiga tsakaninsu da wani aikun san tankiya sa'insa sa'insa ta shiga tsakaninsu da wani ana yi ana yi ana yi har aka taɓo cewar aikin hajjin shi fa ai yayi aikin hajji sai ce in dai aikin hajjin shi ne ya ba wannan tinkiyar a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuna jina da kyau ko shi wanda ya je aikin hajji ake nuna mai tunda suna tankiya ne ana bashi haƙuri ai ko san daman daga cikin al'amuran mutum ya karba Allah ya karba aikin hajjin shi shine ayyukan alkhairi da mutum yake ya dora munana da yake kuma ya ga sun ragu to ana bashi baki har magana ta zo ga aikin hajjin da yi sai ce in dai aikin hajjin shi ne ya ba tinkiyar nan kenan dai aka ci gaba dai da magana ita ko tunkiya aka sai da ita aka je aka sai da ita mahauci sai tunkiya mahauci sai tunkiya aka yanka mai tunkiya malamai aka ɗora tunkiya a kan tukuba wannan abin da mawata suke gasa wuta mahauci ya dinga danna wuta tunkiya kamar yanzu aka ɗora ta ya dinga danna mata wuta tunkiya kamar yanzu aka ɗora ta ya dinga danna mata wuta tunkiya har hankalin shi dawo mai yasa da tunkiyan nan silsilar labari ya koma baya har ya koma ga cewar ai dama ku lura ku lura da da na ce muku al'amuran ubangiji abu ne mai girma kowannen mu ne yana son aljanna da ka kira Allah ya sanya ma aljanna za a ce maka amin amma sai Allah ya sa mutuwa tsakanin mu da aljanna din insha Allah to yankuwa ta yanku tunda Allah ya rubuta mata za ta mutu ya rubuta ma kowa duk wani sai ya rasu to amma kan gasuwa wuta bata taba ta ba eh eh ai ya ce ya bata waye gaya mai mu dawo cikin mu dawo mu dawo karatunmu mu dawo karatunmu wannan 'yan shekarun nan ne ba wai zamanin sahabbai da tabi'ai ba ne 'yan shekarun nan ne shekarun nan kurkusa suke a wasu jihohinmu ne na nan arewa kuma cikin ma sababbin jihohi ne da aka yi su ma a ƙarshe balle in faɗa muku in ce jiha kaza ce daga al'amarin ubangiji yana da girman gaske kar ki raina wata ibada da mutum yi wallahi kada mutum ya raina kada mutum ya raina wata ibada da yi Allah ta'ala ya mana muwafaka aikin hajji kafin mu shige shi akwai abubuwa da ake so mutum ya la'akari da su tukunna kafin ya fara adab kenan da ake so mutum ya ɗabi'antu da su tukunna kafin ya shiga wani ɗugo ɗaya daga cikin ayyukan hajji na farko ya jaddada niyyarsa ga ubangiji kuna jina da kyau ya jaddada niyya ga ubangiji ma'ana ya jaddada yi domin Allah ga Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ambata wa atimul hajj wal umrata lillah man hajja lillah abu na biyu ya jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki ya jaddada godiya ya yi ma Allah ta'ala godiya wallahi Allah ya yi mishi idan kuɗi ne baya cikin lissafi in matsayi ne in dangi ne amma Allah ta'ala ya ɗauko shi sai ya gode ma Allah ina fata mun fahimci wannan da kyau ki so wani idan aka ce ya biya sai ki ga yana ta doro a cikin mutane ba ku gaya mishi na biya ba ne kuna jina da kyau ko wani kuma wani da ya biya abokanai ne suke neman arziki sai ɗaya ibiya wai ya za a yi abokin shi ya je shi bai je ba sai daga gidan shi zai sayar wai shi ma zai tafi to yanzu ku lura da kyau yana yana cikin manhajar lilla. sai da yan uwan shi da dillalan suka dinga mai walawala Allah ta'ala ya dora hannun dillalai na gari wallahi ba sai da gidan ba wai ya sai abokin shi ya tafi shi bai tafi ba kansu ɗaya ga waye kasa su ɗaya kaza kaza kaza kaza kaza ana fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka mutum ya jaddada yi domin Allah ɗaya ya jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki nawa kenan biyu ya yi ƙoƙarin ilmantar aikin hajji ya yi ƙoƙarin neman ilimin aikin hajji nawa kenan uku ina son ku lura da kyau ko mutum ya biya ko an biya mushi kuna jina da kyau ko ya tsaya fa ya koya kada ya ga cewar a ai zuwa zuwa nan ne ai ya dauka sallah ce da azumi da yake duk shekara ya tsaya ya koya abu na hudu in zai kawance ya tsaya ya yi kawance in mace ce in aboki in namiji ne in zai abokantaka ya tsaya ya darja abokin da zai yi da shi na farko abokin ya zama mai ilimi na biyu ya zama na akalla ya taba aikin hajji aha nawa kenan biyu ya zama mai ilimi akalla ya taba aiki hajji guda kada ya zama na kawaki ce kun saba kasuwar ku daya ko aikin ku daya ko unguwa ku daya ya zama na da ke da ita duk kowa neman dan jagora yake yi ina fata mun fahimci wannan da ke ko to kin ga sai ya zama na a abin nan tambaya ta anan masu tafiya so kaya daga nan sun tafi kwatano sai ya zama na tafiya ki ta farko kenan kwatano so kaya wa za ki dauka ta zama abokiyar tafiya ki wata ta saba zuwa to me yasa ai akwai wata a unguwar ku me yasa ba za ki dauke ta ba kiji ta ce ba ni da lokaci ba zan iya tafiya ba wannan satin ki ce za ki biya mata kuɗin zuwa da na dawowa kawai ta zame miki jagora ana haka ko ba a yi to aikin hajji shi ma haka ake bukata in ko kika bi wacce ta saba yi za ta ce yau haji hajji na arba'in to in kika wasa yau da za ta yi na arba'in da ɗaya ko na arba'in yadda ta na farkon na haka za ta yi wannan saboda yake ita jahila ce murakkaba kawai ta dauki yadda ta na farkon na haka ake ake ta saboda aka yi kokari ka samu aboki da ya taba yi kuma akan ilimi raddul mazalim na gaba duk abin da ka san haƙoƙin mutane ne da ba bashi ba shi sa na kira shi da almazalim wani abu ne da ya dan zalunciwa ne ya dan taba wani diya mai musu da shi duk wanda kika san kin zalunta ko ka san ka zalunta ka mai mishi da wannan abin da ka zalunce shi da shi ko da baka ce mishi ka zalunce shi bane kun bai ci wannan da kyau ko ko da ki ninke ki bashi da <laughs> lafiya ha alhamdulillah lafiya wannan kuma a dunkule wallahi to gashi dai wallahi ke san muna watan azumi eh kina bata labarin muna watan azumi ne yawwa ba wai kina ba da labarin kin taɓa mata zamba cikin aminci ko wani abu ba a'a ba a ba da wannan ko kuma mutum ya taɓa rike wani asusun ɗalibai ko wani asusun kaza ya ɗan yi ba a duk sai ya mamaye da waɗannan abubuwan ba tare da mayewar sai ya faɗi cewar ai lokaci kaza lokaci kaza ga abin da ba na gaba ba su suka duk abin da mutum ya sani na ba su suka diya mayar da su kuna jina da kyau diya mamaye da ba su suka mutane ya ci bashin wane ya ci bashin wance ɗari biyar ɗari uku naira biyar duk wadi ya mame da su ina sa ku lura da kyau eh, mani ya ci fa ya kama wata hanya ne fa idan da zai cika a wannan lokaci fa in namiji ne ba za a rufe mai kai ba kuma an aka mai wanka ba za a sami turare ba li'annahu yubu asu yawmal qiyamati mulabbiya ranar alkiyama za a tashe shi yana labbaik Allahumma labbaik so daga ba karama tafiya ba ce wallahi ba karama tafiya ba ce amma sallah ta fi aikin hajji fa ku lura da kyau sallah ta fi aikin hajji eh sallah ana ganin an saba ne yasa mutum yake ganin kamar wani abu ne da ya saba kullum duk lokacin da ya samu dama kawai zai yi ta so mutum ya kokari ya mayar da basu suka da ake bin shi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma dai abubuwa da ya san na kyautatawa ya ci gaba da yin su godiya ga Allah madaukakin sarki kuma da fatan Allah ta'ala ya sauke mishi wannan tafiya Allah ta'ala ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya Allah ta'ala ya kai mu lafiya ya dawo da mu lafiya ai ina fatan yanzu inda za jirgin sama zai sauka a ce aikin hajji to ina ganin abin da zai rage mana a nan kawai shine duk mata su ce maharam suke jira ina ba ta mabayanci wannan da ke ko ko kuma a mace bari a sanar da mai gida ko da ga mahram a sanar da shi saboda haka kowa zuciyar shi tana damfare da wurin nan kowa zuciyar shi addu'ar annabi ibrahim waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya Allah ka sanya zukatan mutane tana karkata zuwa gare su sai ce minan nas zukatan wasu daga cikin mutane inda ibnu qayyim yake cewa inda ya ce zukatan mutane baki daya to hatta yahudu da nasara sai ya je yana son ya je maka amma sai annabi ibrahim ya ce wata al'afidatan minan nasu kowanne musulmi za ki ji yana cewa allah ta'ala ya kai mu allah ta'ala ya sa mu je amma addu'a da ake wai a je ko ta karkashin kasa ba a zo ake haji ta karkashin kasa a ce wai akwai rijiyar da ake lekawa wai ana ganin matattu a ciki an haka kai kai wannan ma anzalallahu biha min sultan ma anzalallahu biha min sultan saboda ka ayoyin da zamu karanta na aikin hajji su ne ayoyin da muka ambata daga aya ta 196 zuwa aya ta 203 ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma da izinin Allah ta'ala yanzu za mu karanta su amma ga karanta sai mu yi fashin bakin kalmomin ayoyin sannan kuma sai mu zo mu yi sharhin su da izinin Allah ta'ala gwargwadon abin da Allah ta'ala ya yassare mana na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum fama istaysara minal hadi ولا تهلقوا رؤوسكم حتى ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين من حيث أفاض الناس واستغفر واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بارك الله فيك ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa atimul hajja kuma ku cika aikin hajji wal umrata kuma ku cika aikin umara lillahi domin Allah shi kaɗai fa'in uhsirtum idan aka datse ku aka katange ku ba ku samu kaiwa zuwa ga ka'aba ba bayan kuma kun ɗauko niyyar aikin hajji ko kun ɗauko niyyar umara to fa masta ya sara wanda ya samu sarari min alhadi sai ya hadaya a nan inda aka tare shi ɗin sai iyanka abin hadaya shi a nan wala ta haliku ru'usakum ku kada maniyata aikin hajji ko maniyata umara kada ku aske kawunanku ku yi ma kanku aski hatta ya balugal hadiyu mahilla har sai dabbar hadaya abin hadaya ya kai ga inda za a yanka shi kenan hana aski a lokacin da mutum yake cikin niyyar hajji ko umara sai ubangiji subhanahu wataala ya ce faman kana minkum maridan amma duk wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya aw bihi azan min ra'sihi ko yana fama da cuta a kansa ko korace ko kwarkwata ko dai wasu cututtuka da ke kansa da yake bukatar ya yi aski fafidiyatun to sai ya yi aski din amma kuma ya bada fidiya ita fidiyar da zai yi min siyamin ko dai azumin kwana uku da sadaqatin ko ya ciyar da miskinai shida au nusuk ko kuma iyanka dabba akuya kenan fa iza amintum idan kuka amintu da kuna tsoron kada a tare ku sai yanzu ba mai tare ku da kuna tsoron rashin lafiya sai gashi yanzu kun zama garau faman tamatta bil umara to duk wanda yake a aikin hajjinsa ya yi matu’i ne mana ya yi umara ne a watannin aikin hajji ba tare da ya koma garinsu ba ya umara ya aikin hajji a tafiya guda a cikin watannin aikin hajji to famar masai sara min alhadai sai iyanka abin da ya sawaka na hadaya saboda ya yi ta matu'i faman lam jid in ko bai samu abin da zai yanka din ba duk daga kuɗi a hannunsa bai samu dabbar ba ko kuma ga dabbar ba shi da kuɗi fa mu salasati ayyamin sai ya azumin kwanuka uku fil hajji a lokacin yana aikin hajji yana cikin ihramin hajji wa saba'atin sai kuma ya azumin kwana bakwai idza raja'atum idan kun dawo in kin hada waccan uku da wannan bakwai tilka asharatul kamila sun zama goma kenan cikakku zalik wannan hukuncin da aka ambata na wanda ya yi tamattu'i ya yi hadaya in bai samu hadaya ba ya yi azumi kwana uku sannan ya zo ya azumin kwana bakwai liman lam kun ahlu hadir al haram wannan baga wanda yake iyalan shi ba wai suna ka'aba ne. inda iyalan shi suna ka'aba ne mana yana ta umul qura yana umul qura university da shi da matar shi da ita da mijinta suna jami'ar umul qura cikin maka kenan to sai ya zama ne yayi umara kuma yayi umara yayi hajji a shekara guda a ba wani ba wani ba wata dabba da zai yanka wajen yayi matu'i babu wani azumi da zai yi dan yayi matu'i kenan zalik wannan hukuncin liman kuna kun halu hadir masjidil haram ga wanda iyalan shi ba suna masjidil haram bane kar ku manta fashin baki baki muke yi taqulla ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani fa anna Allah shadidul iqab lalle ubangiji subhanahu wata'ala mai tsananin ukuba ne ya Allah ka yafe mana <clears throat> alhajju shi aikin hajji ashhurun ma'lumat watanni ne sanannun watanni watanni ne da suke sanannu da yake a cikinsu ake aikin hajji in mutum ya aikin hajji ba a su ba to ba shi da aikin hajji su ne eh, watan zulqada abin nan shawwal da zulqada wasu malamai suka ce da zulhijja wasu suka ce a'a da goma na zulhijja ma'ana da kwanaki goma farko na zulhijja waɗannan su ne watannin aikin hajji ma'alumar sanannu ne saboda haka faman farauta fihin hajja duk wanda ya ɗora ma kanshi aikin hajji ya yi niyyar aikin hajji a cikinsu to ya sani fala rafafa babu arrafafu arrafafu shi dai ce maganar da ba a yi ta sai tsakanin miji da mata maganganu na ba a daina zauranci tsakanin miji da mata to ya sani ba a yin su tsakanin shi da matar shi balle da matar wani balle da yar wani wala fusuka babu fasikanci babu zalunci babu kinibibi wala jidala babu musu wallahi jirgin mu ne zai tashi wallahi ba haka bane an yi zalunci kaza kaza kaza jirgin mu ne zai dawo an yi kaza ai ta rikici ai ta gaddama fil hajji a aikin hajji ba a yin waɗannan shi ya sa latifa shi ya sa za ki ga aikin hajji ne wani taro na duniya da ake yin shi a yi shi lafiya a gama lafiya ki dubu ƙwallon kafa da ake yi da take tara waɗansu mutane na duniya idan aka zo tashi fa aka zo kammala da fada da rikici ake kammala ki ta ce to duk ƙasar da aka fitar da ita an ba ta awa 24 ta bar ƙasar in aka fara ƙwallon. kasashen da suke tsayawa su ne wacce ta na ɗaya da na biyu da na uku su suke tsayawa masani ba na hudu suna tsayawa ko ba sa tsayawa amma sauran tintini awa 24 ake ba su su bar garin kun ga eh, ya nuna miki ba wani cewar wai shine abin da ke hada kan duniya a ai dubu ake hajji dubu mutane in ka ga wani sai ka daga kai Allah kuwa dan ya fi ka tsawo in ga wani kuma sai ka sun kuyi da kai don za ka yi kusan can dab da ƙasa yake in ga wani za ka ce wai shi wannan baki ne kuwa na gagan shi kamar kamar abin nan kamar farar ƙasa eh in kika ga kin yi kusa da wani zaki ce lalle mu ba baƙaƙe ba ne zaki ga wani baƙi ne wulik mala wani kuma ki ganshi to wannan ja ne ko wannan fari ne ko wannan waye wannan waye wannan waye sannan kuma zaki ga haske na larabawa alhajju ashhurun ma'alumat aikin hajji watanni ne sanannu fa man farada fihin alhajja duk wanda ya dora ma kanshi aikin hajji a cikin su to fala rafafa babu maganar arrafafu maganar da ake yin ta tsakanin miji da mata to an kulle wala fusuka babu sabo wala jidala fil hajji babu kuma rikici jayayya da musu a aikin hajji wa ma taf'alu min khairi duk abin da kuka aikata na alheri ya Allah Allah yana sane da shi Allah ya san shi mana kina aikin hajji kika ba da sadaka kika ba da taimako kika addu'a ga iyaye ga malamai ga shugabanni duk Allah ta'ala ya sani wata zawadu ku yi guziri ku ɗauki guziri fa inna khairar zadi ta mafi ficin guziri shine tsoron Allah Allah ka ƙara mana guziri na tsoronka wata ƙuni ku ji tsorona ya ulil albab ya kuma abota hankula laisa alaikum junahun babu wani laifi a tare da ku an tabtahu fadlan ku nemi wata falala min kuma daga wurin ubangijinku babu laifi ku nemi falala daga wurin ubangijinku babu laifi kina aiki haji kina sai da recharge card kina aiki haji da kika shiga maka sai kika so kati kuna mina sai kike sayarwa ina son kaza ne ina son kaza da sai babu laifi falala ce daga wurin ubangiji babu laifi kuma kina aiki haji ki kafa ki sa murhu kina tuwo kina sayarwa kina cikin ihrami na aikin hajji babu laifi babu laifi kana aikin hajji kuma ya zama kana da baro kana ka yafa ihrami ka kuma kaɗa kuma kaya mutum kaya daga wannan tsallake ka kai mai wannan tsallake ya baka yar yar riyal din da zai baka babu laifi laisa alaikum junahun babu laifi a tare da ku an tabbata ku fadala min rabbikum ku ne falala daga wurin ubangijinku Allah akbar fa idza afadtu min arafatin idan kuka gangaro daga arafa to fazkurullah inda al-mash'aril haram ku ambaci Allah a wani wuri da ayyakin kiran shi al-mash'aril haram masallacin al-masjidil abin da mash'aril haram ma'ana muzdalifa inda alhaji suke cewa munzalifa eh ki zauna alhaji yake ya ce munzalifa muzdalifa ake cewa haka zaki ga ana cewa mahram sai ki ji wani jigo ne ma a ma'aikata alhazai yana cewa muharram ana cewa maharam yana cewa muharram eh, kin san yayi nesa da karatu kenan wazkuruhu ku fa ambaci Allah kama hadaku kamar yadda Allah ya nuna muku yadda za ku ambace shi din wa in kuntum min qablihi duk da kun kasance kafin Allah ya shirye da ku din lamina dhalin wallahi kuna cikin batatu sai Allah ta'ala ya muku gamdakatar ya koya muku yadda za ku ambace shi tun mana sika manasikakum idan kuka kammala ayyukanku na hajji ko na umara sai mai kuma eh idan aka gama aikin hajji ba sai gida ba sai Allah ta'ala ce fadhkurullaha to fa ku ambaci Allah ka zikiri kuma aba eh nam thumma afidu nam nam barakallahu fikum thumma afidu sannan ku yi tawaful ifada sannan ku gangaro thumma afidu sannan ku gangaro min haifu fadon nas ta inda mutane suka gangaro mana ku Wasu ta wastaghfirullah ku nemi gafarar ubangiji ku nemi gafarar Allah kenan kana aikin haji kana neman gafara kada zamana kana aikin haji kawai wasu kake nema ma gafara kana ganin aikai kuma yanzu sai dai ka bayar kuna jina da ke ko ku nemi gafarar ubangiji kar ku manta Allah da kanshi ne yake faɗa mana wannan ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan wuri ne fa da kowa kowa yake kokari ya tara taro da sisi ko da ke ban sani ba ko ana adashi domin a je aikin hajji kowa ana yawwa masha Allah dan kisa sai dai adashi ne domin a canza a canza kayan daki a canza kujeru yawwa kuna ji na da kyau wallahi wuri ne mai daraja wuri ne da kowa yake so ya je saboda karki wasa da zikiri karki wasa da neman gafarar ubangiji kin baje tuku ba ne in ji wani wani ne yake cewa wani ne yana maka sai suka magana da wani a najeriya sai na maka yake cewa ku sanya ma addu'a sai na najeriya ce ku da kuke tuku ba kuke tushen maganin tsoraga kada mutum ya je wato abin da zai tayi maka da hankali ga maniyyatanmu na najeriya da sifa khasa shine in suka je su dai ba su su zagaye duk shagunan nan da ake sai da auroro da zinare ba hana ka kai ba amma kai so dai su bi ba ya isa ba amma ya zama da kullun aikin ta kenan in kuma maza ne da kika ga a nan ba karatu suke saurara ba haka a can ma ba karatu suke saurara ba kuma a haramin maka da madina kullun karatu ake bayan sallar asuba karatu ake malamai ne iri daban-daban ga sanan ko ina da ina kuma kowanne an same laspika shi irin wannan ah ki ce kamar ya ah, ah ina son ki lura da kyau masallacin ba irin wannan bane da za ki ci to a ah, kowanne malami an same laspika kuma a lokaci guda magana wannan malamin ba ta shiga a'a ah, masallacin ka'aba fa yana cin mutane miliyan uku ne ina fata mu cewa da yi to in na faɗa maki haka ya kike kallon unguwar da zai ɗauka eh to saboda haka zaki ga malami nan an sami irin wannan speaker din can ma wani malamin an sa mishi can ma wani malamin an sa mishi ana yi bayan sallar la'asar ana yi bayan sallar magariba wasu na yi bayan sallar lisha ana yi bayan sallar asuba dama ce da mutum zai kwankwaɗi karatu daga bakin masu shi daga bakin masu shi 'ya'yan sahabbai ne za ki gansu 'ya'yan sahabbai ne da 'ya'yan tabi'ai ne da sahabbai za ki gansu wasu jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne na asali eh na asali ba wai na suna ba malamin da ya dauke mu malamin da ya dauke mu karatu sai muslim yana cikin ahlul baiti duk wani kwari duk wani abu da zai ce mana yana wuri kaza yana daidai kaza yana kaza da lokaci da mun je kun ga wuraren misali so za ki karatu ne za ki ji karatu ne daga bakin masu shi kuma da ka ji karatu daga bakin masu shi za ka san wannan ahalin abin ne ba wai suna jin baki ne baki na jansu ba saboda haka dama ce akwai wasu suna biya ƙur'ani za ki ga kuma wurin da ake biya ƙur'ani ake yi kuna jina da kyau ko sai malamin da yake biya musu ƙur'ani sai ce gobe kowa ya zo da wuri abinda nake na biya qur'ani wuraren daban-daban akwai inda zaki je ki zauna kawai malamin ko malamar za ta saurara miki tilawa ne kawai saboda in karatunki ya yi sama kenan sai a sauraron miki za a iya baki kwana uku kullum ki yi ashirin ashirin ai to ai mutanen da yawa ne sai a baki kwana uku kullum ki kawo ashirin ashirin ina fata mun fahimci in kuma mutum yanzu yake koya baki yana jin shi yana jan sa suna jan juna akwai irin su eh duk mustawar gaba daya eh, ko inda zaka je ka biya to amma wasu in gaya miki sai gaddama a waje malamin su ce gobe kowa ya zo da wuri ya sake ce da su gobe kowa ya zo da wuri in aka ce wannan jinin kasanmu ne sai a hankali duk wa'azin da malamin su yi musu na su zai da wuri sai bai je da wuri ba ashe wai goban nan su desi ne zai zai karɓi karatunsu waɗanda suka je da wuri suna zuwa suka samu su desi ya isu yana zuwa shi ya zauna shi zai karɓi karatun shi zai saurari karatun su adi ba kowa kawai ka biya mai gaba da haka ya yi musu yana zuwa sai ya ce to shi karatun baki zai saurara tunda mutane da yawa kuma kin ga lokacin takaitacce ne sai ya karanta mishi sai ya rikice mata ina zai fara karatun abu na uku sai ya tambaye shi ya da'awa take a ƙasar ku ya ce sai dai da turanci ci sai dai da larabci shi kuma na yayi buhun abcd ya ce haka ne ya dinga jan bari wa biba din nan da <laughs> ya dinga jan alifin bawan suka dinga jan juna ina wallahi ƙasa ce mai albarka ƙasa ƙasa ce mai albarka wallahi ƙasa ce mai albarka ƙasa ce mai tsarki amma duk da haka sai kin ga 'yan shi'a sun zo da ƙasarsu sun ajiye a kai suke ɗorawa ba sa ɗora goshinsu a dandanin ƙasa duk waɗanda suka je sun gani waɗanda za su je kuma za su gani ba sa zuwa da kasarsu da kai ba sa ɗora goshin a nan a masallacin manzan Allah ba sa ɗora goshi a cikin gaba ba sa ɗora goshi suna zuwa da ƙasa ne da katako sai su ajiye a ƙasa sai su ɗora wasu su duk ku tambayi duk waɗanda suka je sun gani balle a cewa ko yarfa ake musu yan shi'a dai da kika sani da kike ganin su dai a nan gari duk in sun je haka suke kuma ko a nan kasar ma da kasar su suke yawo to dan kada ya nuna miki wai Najeriya ce ko can ma haka suke yi madawo karatun mu duk waɗannan bayanan za su biyo baya fa idza suka kum idan kuka kammala ayyukanku fazkurullah to ku ambaci Allah ka zikiri zikirikum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku ku lura da kyau duk wanda ya gama aikin haji fa tunanin gida yake yi kawai duk wanda ya kammala aikin haji gida gida a zo a ga 'ya'ya a ga mai gida mai gida ne kuma a ga iyali a ga wa duk dai kowa tunanin gida yake yi to sai Allah ta'ala ya ce ku ta ambatan Allah ke ambatan Allah shine abin da zai ɗebe wa mutum kewa wallahi zina amanu menene tuma inu ƙulubin bi zikrillah ala bi ta tuma inu ƙulub ku ambaci Allah kamar da kuke ambatan iyayenku au shadda zikira ko sanwa da kuke ambatan iyayenku faminan nasi to ki sani in an je addu'a a ka'aba da ake cewa an je a yi addu'a daga cikin mutane akwai masu addu'ar manya ƙulu wanda zai ce rabbana ya ubangiji na fi duniya ka ba mu anan duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq alahira ba shi da wani rabu shi duniya kawai shi duniya kawai zai daga ya Allah Allah kujeran nan da ita ciya min da ake ya Allah ka bashi Allah ko da ita ce rabon shi na lahira Allah ka bashi haka yake tambaya wallahi akwai wanda yake su zai tafi ne amma kawai duniyar zunzurutun ta yake nema kuma shi ya yadda ba shi da rabu a lahira daga cikin masu addu'a akwai waɗannan wa minan nasi daga cikin kuma wa daga cikin mutane man ya kulu akwai wanda yake cewa rabbana ya ubangiji atina fi duniya hasana a nan duniya ka ba mu abu mai kyau wa fil akhirati hasana a lahira ka ba mu abu mai kyau waƙina azabar nar ya Allah ka tsare mu azabar wuta yanzu in tambaye ki akwai wata addu'a akwai wani abu da kike nema da bai shiga wannan ba ina sa ku lura da wata balaga suka ce idan na kira da na kira suka zo to na kira ta farko ba ita ce ta biyu ba ta biyu ba ita ce ta farko ba na fi duniya hasana anan duniya ka ba mu hasanatan hasana wa fil akhirati hasana kenan hasana duniya ba ita ce hasanar lahira ba kin ga dai a duniya akwai miji na gari wallahi yana ciki ko bai ciki an ba haka ba kullum sai mata bulala bakwai kullum wannan kamar wani wuri ya dauka kullum sai mata bulala bakwai ina fata mun fahimci wannan da kyau ko daga cikin hasanan duniya akwai mata ta gari in ba haka ba yadda ya kawo cefani haka zai zo ya same shi ta shi to sai me ta gaji ina fata mun fahimci wannan da ke ko akwai zuriya ba akwai allah ya sanya maka albarka a abin da ya baka wannan abin riba kasuwanci ce wannan abin albashi ne don wani sai ki je yana tambaye ki si ba haka ba saɓanin kuma sai ya ga da ke da shi tare kuke amma kuma yana ganin naki kamar ko kin bishi tattali ne ga yadda yake ganin ki sassan ba haka shi yake ba to sai ki ga ka nemi Allah ta'ala ya baka abu mai kyau wa fil akhirati hasana alahira abu mai kyau aljanna ta kololuwa wa qina azaban nar Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka tsare mu azabar wuta wato wani lokacin ne addu'ar ne addu'ar ne addu'ar na rasa ma me zan ambata sai in dawo kan wannan nan gidiya kana lissafawa sai ka je ka lissafa wani abun kamanta wani abun ka zo kana ta lissafa ma Allah abu kaza abu kaza ka lissafa goma ka manta nawa ka manta wajen ɗari to amma in ka ce in ka kira wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ta hada kowanne ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma ita ce addu'a da ake daga rukunin yamani zuwa abin nan hajarul al-aswad sai Allah ta'ala ce ula'ik waɗannan lahum nasibu mimma kasabu suna da kaso na musamman na abin da suka aikata wallahu sari'ul hisab ubangiji mai gaggawar hisabi ne wazkurullah ku maniyyata da ku waɗanda Allah bai kaddara kun je kun soke farali ba ku ambaci Allah fi ayyamin ma'adudat a kwanuka ƙididdigaggu faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggauta yin hakan a kwanaki biyu fala isma alai babu laifi a kansa wa man ta'akhara wanda ya jinkirta ya kai zuwa kwana nawa kenan uku fala isma alai babu laifi a kansa limani ta ga wanda ya ji tsoron Allah kwanaki biyu ko kwanaki uku za su zo ne bayan ranar goma ga wata ranar goma ga wata bata cikin lissafi ma'ana wanda yi kwana biyu shine yi sha ɗaya yi sha biyu kwana jina da ke ko wanda kuma yi kwana uku shine yi sha ɗaya yi sha biyu yi sha uku kada ya lissafa ranar goma ga wata a cikin lissafi wata ƙulla ku ji tsoron allah wa alamu ku sani anna kuma ilaihi tusharun lallai ku zuwa gare shi shi allah ɗin ake tara ku baki ɗaya wannan shine fassarar bakakin waɗannan ayoyi da muka karanta ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa atimul hajja kuma ku cika aikin hajji wal umarata ku cika aikin umara lillahi domin Allah ku cika aikin hajji ku cika aikin umara lillahi domin Allah ma'ana ku cika su ta yin su yadda ya kamata akan karatu akan ilimi kuma mun karanta ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man hajja duk wanda ya aiki hajji falam yarfuf bai yi arrafaf ba Maganar da ake yi tsakanin miji da mata kadai walam su bai je ya ta aikata laifuffuka ba raja ka yomi waladatu ummu wutu wannan zai dawo ne kamar ranar da jatuma shi ta haife shi babu wani laifi a tare da shi Allah ta'ala ya fi mana laifukanmu mu ko mun yi magana aiki hajji yana cikin rukunin musulunci guda biyar ina fatan kuna jina da kyau Allah ta'ala ya ce ku cika aikin hajji da aikin umara lillah ina son mu lura da wani abu aikin hajji wajibi ne a rayuwa mutum ya yi shi so guda a rayuwar shi gaba daya wajibi ne ka yi so daya in kai wannan wajibin in kai wannan to wannan wajibin ya sauka a kanka na biyu da na uku da na hudu da na biyar din fila ne har so iya abin da kai fila ne kuna jira da kyau kun fahimci wannan fasarar to sai ya zama na ka je aikin hajji na biyu ko kin je aikin hajji na biyu kin shiga harami to fa dole ki cika kun lura ka shiga harami ka ɗauki ɗamarar aiki ka je miƙati ka yi niyyar aikin hajji to dole ka cika ba za ka ce ai na uku bane tunda na uku ne ai mustahabi bane a'a to tunda ka shiga harami dole ka cika amma yanzu ai ba harami muke ba asali ma ba mu shiga watan aikin hajjin ba tunda mana watan ramadan ne a yau kuna na da kyau ko amma watan shawal su ne watannin aikin hajji to yanzu yana wajibi ne akan mu ga wanda bai taba zuwa ba to da wanda bai taba zuwa ba da wanda ya taba zuwa in dai ya shiga damarar ya shiga harami na yake haji to dole ne sai ya cika ba zai ce a ah, tun da dai yanzu yana da uzuri yanzu an kira shi daga jamus kawai bari ya canza bukin ya ya koma ya hauji a dole sai ya cika ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda me saboda Allah ta'ala ce wa atimul hajja wal umrata lillah wasu malamai sun kara ma juna sani akan umara shin wajibi ce ko ba wajibi ba ce a rayuwa bayan duk malamai sun yi itifaki sun yi ijma'i akan aikin hajji wajibi ne a rayuwa mutum ya yi so ɗaya amma in ya shiga in ya shiga a na biyu ko a na ko a na arba'in ne ta shiga niyya to fa sai ta kai ina son mu lura da wani abu niyya ta aikin hajji niyyar aikin hajji tana da fuska guda biyu mu mai da hankali sosai fuska ta farko wurin da ake ɗaukar niyyar fuska ta biyu lokacin da ake ɗaukan niyyar in na ce a maimaita za a maimaita fuska ta farko wurin da ake ɗaukan niyya fuska ta biyu lokacin da ake ɗaukan niyyar domin niyya tana daga cikin shika-shika aikin hajji rukunai na aikin hajji guda hudu ne rukunai da ke gansu aikin hajji guda hudu ne na farko ihrami na biyu tawafi na uku safa da marwa na hudu tsayuwa arfa su kenan guda hudu in babu ɗaya babu aikin hajji wanda yake sallah farillan da gudano ne goma sha biyar ko sha hudu an cire da dukulul wakaci don yana cikin shuruɗin sala kuna jina da ke ko kun ga kenan abinda na faɗa mana sallah tafi hajji kuma mun karanta a fashin baki ɗazu kana aiki hajji kana kasuwanci amma an taba ji kana sallah kana sai da gyada ko kina sallah kina sai da church card babu inda da maimaitawa rukunan aiki hajji guda hudu ne mu maimaita na farko ihrami na biyu dawafi na uku sa'ayi na hudu tsayuwar arfa ai kusan mun ce insha Allah duk muna cikin maniyata yau wato shi yasa kwana mu fara maimaitawa ko yau da izinin Allah ta'ala sai ki ji jirgi ya zo an ce ta insha Allah ta'ala yawwa to mu dawo kashi na farko kashi na farko shine wurin da ake ɗauka ihrami niyya kenan dan mun ba karanta na farko ihrami ku lura da kyau mu dawo da hankalinmu ihrami a aikin hajji ake kira ihrami a sauran ayyuka ake cewa niyya kamar yadda kika sani a sallah ana cewa wani yatu da niyya a sallah farudun farilla ne a azumi ake cewa niyya to a aikin hajji shi ake cewa ihrami da haka kar ya rikitar da ke niyya a sallah ita ce ihrami a aikin hajji ɗaya kenan na biyu kuma mu bambance tsakanin ihrami da libasul ihram ihrami shine niyyar aikin hajji niyyar aikin hajji ita ce ihrami kuna jina da ke ko libasul ihram shine wannan tufafin da maza suke sawa wannan farin tufafin wannan zane guda biyu din a ɗaura guda a ƙasa a yafa ɗaya shine libasul ihram ga maza rahin sa niƙabi shine ihrami ga mata libasul ihram ga mata kuna jina da kyau saboda haka kenan ashe zan iya yin ihrami a yadda nake dinnan eh in na yi ihrami a haka yanzu na yi niyya ne ba tare da nasa libasul ihram ba sai hukuncin da zai hau kaina na akuya saboda na sa hula na sa kaya na sa kaza na sa kaza amma niyyar aikin hajjin niyyar ta ɗauru domin niyyar ita ce ihram sannan kuma sai mutum ya sa libasul ihram ku lura wani abu da na faɗa a aikin hajji akwai rukunai nawa kenan ɗaya guda nawa guda hudu a aikin hajji akwai rukunai guda nawa guda hudu a aikin hajji akwai wajibai guda nawa ba malam bai faɗa ba yawwa a aikin hajji akwai abin da aka hana nawa kenan uku akwai rukunai akwai wajibai a'a me bambancin rukunai da wajibai akwai rukunai akwai wajibai rukunai a aikin hajji yanka ba ta ɗauke su yanka ba ta ɗaukewa ma'ana fidiya ba ta ɗaukewa a mutum ne ya aikin hajji ya manta bai niyya ba me zai yanka ko raƙumi yanka ba zai ɗauke mai ba sai dai ya niyya ba kuma ya sake kuna jina mutum ne ya yi niyyar aiki hajji har ta je ta dawo yanzu ba ta yi tawafi ba ba ta da aiki hajji eh a ah, an faɗi tawafi mana an faɗi an saki maganin ne niyya ihrami da tawafi da safa da marwa da tsawa arfa eh a na ce har ta je ta dawo gida ba ta aiki hajji ba ba ta yi dawafi ba to saboda yanzu har ta je ta je maka ta dawo Najeriya ba ta aiki hajji ba shi eh, ba ta dawafi ba shi gina mata da aiki hajji sai ta tara kuma baɗi ina fata mun fahimci wannan kenan ba in ba ta dawafi ba in ba a yi dawafi a aikin hajji ba ko a aikin umara to sai abin nan ah, yanka fidiya ba ta maganin wannan in ba a yi safa da marwa ba fidiya ba ta maganin wannan in ba a yi tsawa arfa ba fidiya ba ta maganin wannan yana zuwa jirginsu na sauka an gama arfa sai ya mai da ita umara sai ya mai da ita umara shikenan ba hajji kuma hajji sai baɗi inda rai to ku lura da kyau waɗannan abubuwa guda hudu da na faɗa da hirami niyya ke na cikin baka biyu da ɗawafi kuna jina da ke ko da safa da marwa uku da tsayawa arfa hudu waɗannan su ake kira rukunai in mutum bai yi su ba to fa duk abin da zai yi kuma ba zai ɗauke mai magani ba ba zai mai magani ba sai wajibai wajibai su ne in mutum bai yi su ba in mutum bai yi su ba to zai yi fidiya kamar bai yi niyya a miƙaci ba sai da ya wuce miƙaci sannan iniya to zai yi fidiya kun lura da kyau ya yi niyyar aikin hajji sai dai bai yi niyyar aikin hajjin a inda aka ce a ɗauki niyya ba kun bai ci magana ta da kyau me bambancin wannan da wancan na farko bai yi niyyar ba kwata-kwata aka ce ba shi da aikin hajji na biyu ya yi niyyar aikin hajjin amma ba sai da ya wuce wurin sai da ya wuce wurin sannan iniyar niyyar to zai yi fidiya dan bai yi wajibi ba domin wajibi ne ya ɗauki niyyar aikin hajji a inda ake ɗaukar niyya kuma shi bai ɗauka ba zai yi fidiya ɗaya kenan na biyu wajibi ne in zai ɗauki niyyar aikin hajji ya cire tufafin shi baki ɗaya ya cire hula ya cire riga ya cire duk wani abin da yake ɗinki ne in yana namiji amma ya halatta ya bar agogo sai bai yi ba saboda haka da suka zo sai niyyar aikin hajji a miƙati amma kuma bai sa libasul ihram ba bai yi wajibi ba yanzu zai yi fidiya ina fatan kun bai ci magana ta da kyau na gaba za mu zo mu karanta su ina faɗa muku kuna rubuta tsayawa arfawa rukuni ne amma dole ya zamana ka tsaya da rana in ka tsaya da rana sai kuma ka tsaya da daddare ka samu koda minti kaza ne na dare kana arfa kuna ji na da kyau ko to sannan tsewa arfa ka ta cika mutum yanzu in na tambaye ku anan sai mutum ya je tsewa arfa karfe uku na rana sai ya baro karfe hudu yanzu ya sauke rukuni don ya yi tsewa arfa amma bai yi wajibi ba domin bai samu dare bai riske shi a arfa ba saboda ka sai ya yi fidiya aiki tukuru kuna jina da kyau ko kenan abin da na faɗa mana akwai rukunai akwai wajibai akwai mustahabbai akwai mahafurat abubuwan da aka hana mai aiki hajji ya yi yanzu a matashin farko za mu tsaya ne kan abin da ya shafi niyya niyya a inda ake yinta kuna jina da kyau niyya a inda ake yinta mun ce niyya aikin hajji yana da niyya tana da ɓangarori biyu akwai inda ake yi akwai lokacin da ake yi lokacin da ake niyyar aikin hajji shine watan shawwal da zulqada da goman farkon zulhijja wannan shine lokaci kuma shine Allah ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat kenan idan ta niyyar aikin hajji yau goma sha takwas ga ramadan yayi bai yi ba dan ta yi a lokacin da ba lokacin ba amma sai ta yi niyyar aikin haji a ranar karamar sallah ya yi ya yi domin ranar karamar sallah ita ce rana ɗaya ga watan shawwal kuma ɗaya ga watan shawwal ita ce ranar farko ta aikin haji. saboda ka in ta yi niyyar aikin haji ɗaya ga watan shawwal niyyar ta yi amma in ta yi niyyar aikin haji kafin ɗaya ga watan shawwal niyyar aikin haji ta bai yi ba domin ɗaya ga watan shawwal an shiga watannin aikin haji amma ashirin da tara ga ramadana ana cikin ba a shiga watannin aikin hajji ba ku lura ya kamata mu kiyaye abubuwa akwai al'ashurul haram watanni masu alfarma akwai al'ashurul hajj watannin aikin hajji a ramadana baya kowanne daga cikinsu ramadana baya cikin watanni masu alfarma domin watanni masu alfarma shine rajab da ike gefe sai zulƙada da zulhajji da muharram su ne watanni masu alfarma watannin aikin hajji su ne shawwal da zulƙada da zulhajji allahu akbar ta yana inda za a tambaya a hankalce hankalinki jagoranta a ce sai mutum ya sa ramadana <laughs> eh, kowa zai sa ramadana a ciki saboda ya kowanne da matsayinsa ina fata mun fahimci wannan da kyau kowanne da matsayinsa mu dawo mu wurin da ake ɗaukar niyya ta aiki hajji shi ake kira miƙati almakani miƙati almakani wurin ɗaukan wurin ɗaukan niyya lokacin ɗaukan niyya shi ake kira miƙat zamani lokaci kenan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ruwayar abdullahi bin umar yake cewa ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce yuhillu ahalul madinati min zil hulaifa wa ahalul shami min aljuhfa wa ahalul najaran najid min kan manazil a wannan hadisin ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce mutanen madina za su ɗauki niyyar aikin hajjusu ne daga zulhulaifa masamuri na na ɗaya mutanen sham za su ɗauki niyyar aikin hajjusu ne daga juhufa masamuri na biyu mutanen najidu za su ɗauki niyyar aikin hajjusu ne daga ƙarnu manazil masamuri na nokina uku a hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce lalle manzan allah sallallahu alaihi wasallama buwa katali ahalil madinati zal hulefa ma'aiki allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya sanya ma mutanen madina zul hulefa ya zamana nan ne wurin da za su ɗauki niyyar aikin hajji nan ne wurin da za su ɗauki niyyar umara kuna ji na da kyau wuri da za a ɗauki niyyar aikin hajji wuri ɗaya ne ma'ana abin da nake nufi da wuri ɗaya ne da na hajji da na umara duk wuri ɗaya ne amma lokacin aikin hajji shine watanni guda uku saɓanin umara umara kuma dukkanin shekarun ne gaba ɗaya dukkanin shekarun ne gaba ɗaya annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi abdullahi bin abbas ya ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanya wa mutanen madina zulhulaifa nan ne wurin da za su ɗauki niyyarsu ya sanya wa mutanen najdu karnu manazil nan ne wurin da za su ɗauki niyyarsu ya sanya wa mutanen yaman ya lamlam kuma mai tanji ya lamlam nan ne wurin da za su ɗauki niyyarsu sai ya ce hunna su waɗannan wuraren lahunna ga mutanen wuraren ne waliman ata alaihinna da kuma duk wanda hanya ta biyo da shi ta wurin min ghairi ahalihinna wanda baya cikinsu kuna shi na sai ya zama da ke kina daga najeriya amma sai jirgin ku ya sauka a madina yanzu za ki ɗauko mikatin mutanen najeriya ne ko mikatin mutanen madina mikatin mutanen madina abin nan wuri na farko shine zulhulefa zulhulefa bai wuce kilomita goma sha uku ba daga madina zuwa zulhulefa yana wajen zulhulefa ne yana wajen madina ne gidaje ma yanzu sun fara isowa gare shi amma daga zulhulaifa zuwa madina abuna zuwa makka kusan kilomita 428 ne kilomita 428 shine miƙatin da ya fi kowanne nisa ina fatan kuna jina da kyau shine miƙatin da ya fi kowanne nisa sannan shine miƙatin da kina fita harami kina shiga harami kina fita haramin madina kina shiga haramin aikin hajji ina fatan mun fahimci wannan da kyau wuri na biyu shine juhufa miƙaci na biyu shine miƙacin da ake kira da suna juhufa wanda ake kira in mutum ya bi hanyar wadi jumum bai wuce kilomita 136 ba kilomita 136 daga juhufa zuwa makka shi kuma wannan mikati ne da yake ya shafi mutanen lubnan lebanon da syria da jordan urdun kenan da palestine da misra da sudan da nan yankin nigeria baki ɗayansu gaba ɗaya jufa ne sai dai wurin ya riga ya ruguje yanzu sai ya zama na ana ɗauka ne daga rabir ana ɗauka niyan ne daga inda ake kiran shi rabir sai kuma ya lamlam ya lamlam shine mikatin mutanen yaman kamar yadda muka ambata yaman ya lamlam kin ji kamar ya fara da yaman shi ma yana da hanyoyi guda biyu akwai hanyar da ake kira ta as hanyar as ko sai wata sadiya wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun san ba a cikin garin maka bace gidansu karkararsu tana wajen maka ne hanyar ta'if ana fata ta fahimci wannan to akwai hanyar da ake bi da take biwa ta karkararsu musamman kun yanzu da yake an yi sababbin hanyoyi haka so in mutum ya bi ta hanyar su sa'adiyya tsohuwar hanya zai ɗauki kilomita 92 ne in kuma ya bi ta sabuwar hanya da aka yi zai ɗauki kilomita 120 ne daga wurin zuwa inda ake zuwa cikin makka mana ya lamlam ɗin kenan sai kannu manazil shi kuma wuri ne asail al-kabir ake kiran shi yanzu asail al-kabir shi kuma daga nan zuwa makka kilomita 78 ne kun ga abin sai sakuwa yake yi kilomita 78 ne shi kuma mutanen eh, karnu manazil ne da sauransu suke yi mutanen abin nan wasu yanki na saudi arabia tun da hatta mutum yana saudi arabia ku lura da kyau yana saudi arabia fa hukuncin waɗannan mawaƙi da yana kansa nan yana saudi arabia daban za mu ji saudi arabia kana ina kana makka kana makka daga cikin garin makka za ka ɗauki niyya kana madina miƙatin mutanen madina daga riyadh ka fito to kaga miƙatin ka zai zama ba waɗannan ba ne saboda direction ɗin iri daban-daban ne kamar misali a ce mina ce misali aka ce waɗanda suka fito daga abuja fayako eh waɗanda suka fito daga lagos a ce bidda kaga duk kai gana cikin deneja kun ji wannan wanda suka fito daga sokoto <laughs> a ce mai ne. waɗanda suka fito daga nan sarkin fawa to kaga ta waɗanda suke cikin neja mikatin zai zama daban-daban ina fata mun fahimci wannan da kyau kawai abin da ya kamata mu sani shine ne duk waɗannan miƙati da ake da su suna kwari ne kwari suke za ku je ku gansu da izinin Allah ta'ala wurin da suke kwari ne to tun da kwari suke kuma abin da ake bukata an an ce kwari ne kun ga yana da gaba akwai gabar nan akwai gabar nan haka ne to ki yi kokari ki fi mai da hankali ga inda aka kewaye an yi masallaci da makewayi masallaci da makewayi akwai masallaci da aka yi wurin da za akwai na mata akwai na maza wurin da za a kewaya karki wuce inda aka aka kewaye don karki wuce kuma ki je ki fita miƙati ki ce kin ɗauki niyya a wurin da yake ba shi bane ina son ku fahimce ni da kyau duk wuraren nan da muka ambata mun faɗi jidda ba faɗi jidda ba kuma gashi yanzu tafiye-tafiyen da ake yi ana yin su ne ko dai ta jirgin sama ko ta jirgin ruwa duk da ake cewa mutanen jamus kudancin asiya mutanen iraki mutanen abin nan eh, eh mutanen iraq zata irk kenan da umar dan khattab shine sanya wannan wuri ya zama zata irk mutanen iraq yan shi'a ba sa daukan niyya a wurin ko da hanya ta biyo da su saboda umar dan khattab ne ya sanya wurin ba sa daukan niyya a wurin saboda suna ganin shi wani can ne daban to ina son ku fahimce ni na ce mana tafiye zuwa aikin hajji da ake yanzu muna cewa kaza miƙatin mutanen nigeria niger sudan ghana coast da sauransu ko waɗanda suka fito daga america ko waɗanda suka fito daga jamus ku ji muna faɗa ku yi mana hanzari na farko karatun na anan me na muke yin shi amma takan yi waɗanda za su ji karatun wani ana america zai ji karatun ko dai ta internet ko ta google plus ko dai ta waɗansu hanyoyi sannan ke ma watakila aiki zai iya kai ki shugaban ƙasar najeriya ya ce ya tura mai gidanki ya zama wakilin shi a rasha eh ya ce to rabin rai da ke za a tafi fa to kin ga yanzu za ku taso ne daga rasha zuwa aikin hajji sai ki sai ki ji kina tambayar to miƙatin mutanen rasha fa to kin ga ashe karatun zai miki tasiri duk da miƙatin ki bai huce ko dai daga Najeriya ko daga Madina ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko kuma shugaban kasa ya tura mai gidanki ambassador ne a Riyadh wakilin Najeriya a Riyadh a Saudi Arabia sai zamana mai gida ya ce to rai a shirya a tafi to ko dai ku ce za ku tafi ta mota ta mota wata hanya kuka biyo in kun ba hanyar kaza to miƙatin ku kaza ne in kun ba hanyar kaza miƙatin ku kaza ne kun ga duniya yadda take da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya na farko na ce mana miƙatin nan akwai risiki duk da hukumar ƙasar saudi arabia allah ta'ala ya saka mata da alkhairi ta yi masallatai da makewayi na yi mana tsokaci kada ka wuce inda aka ajiye ka hakan nan za mu zo mu magana arafa an kewaye wurin kada ki wuce inda aka ajiye ki kin san wani fa sai ya ga menene ta sai ya ga kwalwar daka sai ya je ya huce inda aka iyakance mishi abu na biyu tafiye-tafiyen nan galibin su yanzu a jirgin ruwa ake yi da jirgin sama masu yin mota kaɗan ne mutanen iraki mutanen nan da kewayen saudiya su suke zuwa a mota kuna jina da kyau su suke zuwa a mota amma galibi duk a sama ake so tun da duk a sama ake yi za ku ga duk miƙatin naku ya zama kusan ɗaya duk da judda ake sauka ko dai a sauka a filin jirgin sama sarki abdulaziz da ke jidda ko kuma a sauka a filin jirgin sama madina tunda sarki abdallah mai rasuwa allah ji kashe da gafara ya mai da filin jirgin sama madina ya zama international so har jirage sama suna sauka a madina na alhazai kuma suna sauka a jidda wasu daga nan in an ɗauke su kawai jidda za a sauke su wasu in an ɗauke su madina za a sauke su waɗanda aka ɗauke su daga nan aka sauke su a jidda inda sauran lokaci ana sa motoci ne su wuce da su madina kuna jina da kyau in kuma waɗanda aka sauke su a madina ne kun ga shi kenan an sauke su a madina to da wanda aka sa mota aka kai su madina da wanda jirgin su ya sauka a madina yanzu hukuncin su hukuncin mutanen madina za su ɗauki miƙaci ne a zulhulaifa miƙacin mutanen madina ba mu da matsala a wannan kuna jina da kyau wuri na biyu waɗanda suka yi yunkura za su tafi ba su samu damar wucewa madina ba sai bayan aikin hajji saboda lokaci ya ƙure ko madina ta cika ya zama na daga jidda za su wuce makka ne kuma yanzu gashi mun yi magana jidda ba miƙati ba ce saboda jidda tana na tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama asali ma waɗanda suka hijira daga makka suka je habasha jidda suka hau jirgin ruwa ya tsallakar da su ina fata mun fahimci wannan amma rasulullahi bai sanya jidda ta zama miƙati ba bai faɗi jidda cewar mutanen ka za su ɗauki miƙati a jidda ba saboda ka jidda ba miƙati ba ce to tunda ba miƙati ba ce yanzu me abin yi abin yi ɗayan uku ne ko dai mutum ya ɗauki niyyar kafin ya je miƙati ko ya ɗauki niyya bayan ya je miƙati ko ya ɗauki niyya bayan ya wuce miƙati no kenan akwai wani wanda ba wannan ba wa zai maimaita mu ko dai ya ɗauki niyya kafin ya je miƙati ko ya ɗauki niyya a miƙati ko ya ɗauki niyya bayan ya wuce miƙati da wanda ya dauki niyya kafin miƙati da wanda ya dauki niyya a miƙati duk aikin hajjin su yayi kuma babu babu wani hukunci a kansu saboda wanda ya dauka kafin miƙati ya dauki niyyar kafin miƙati amma ya zo ya wuce miƙatin ya bi ta miƙatin ya wuce shikenan wanda ya dauka a miƙati shi ya fi su tunda ya tsaya a nan kuna jina da kyau yanzu matsala ta rage ga wanda ya dauki niyya bayan ya wuce miƙati zai yi fidiya zai yi fidiya kuna jina da ke ko zai yi fidiya domin sai da ya wuce wurin da aka ajiye mishi ya dauki niyya sannan ya ɗauki niyya to tun da ya wuce wuri kuwa zai yi fidiya ina fata mun gano wannan da kyau to za mu dakata a nan da izinin Allah maɗaukin sarki darasi na gaba sai mu ɗora akan akwai abin da ya saura sannan dai kamar da na faɗa mana karatun namu yanzu tun yanzu mana darasi na shida ne kuma darussa takwas ne kenan ya rage da na bakwai da na takwas insha allahu ta'ala duk za su kasance ne akan aikin hajji kuma muna dab da shiga watannin aikin hajjin muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya karba mana ayyukan mu kuma ya gafarta mana ya sanya mu cikin waɗanda za yi wannan aikin hajji tare da su ya sanya kuma ya zama karɓaɓɓen aikin hajji ne waɗanda muka rasa Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya ramshe su ya sanya aljanna ta zama kuma a gare su subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik